Tofa shirin gidan sarauta season 3 episode 2 Lallai a yanzu haka fa wannan shiri mai dogon zango ya zo da abubuwa mabambanta kuma kala-kala a masana'antar Kaniwood ɗin domin dai idan ba ku manta ba Prince Bellafa mai martaba sarki ya umarce shi akan ya saki matarsa Bintu sai dai fa Prince Bella ya ce soyayyar da yake wa Bintu ba zai taba iya sakinta ba kamar yadda muka ji Prince Bella ɗin ya faɗawa mai martaba sarki A dalilin waɗannan kalamai da Prince ya faɗa mai martaba sarki, hakan ya jawo mai martaba ya rasa rayuwar shi kamar yadda kuke ganin shi a kwance a yanzu a gadon asibiti. To amma masu kallon mu da masu sauraron mu fa kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan in har wannan ya kasance shigowar ku na farko. Muna ga mai roƙon ku akan ku daure ku danna alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa sannan kuma kar ku manta da taɓa alamar like akan wannan bidiyo muna godiya a yanzu dai haka lamarin shirin gidan sarauta fa abin sai ƙara girmama yake sannan kuma cakuyoyi sai ƙara bayyana suke yi domin dai idan ba ku manta ba a cikin shirin fim ɗin gidan sarauta mun inda rikici yake neman barkewa tsakanin prince bello yayan mu'azzam da kuma ƙanin nashi mu'azzam ɗin A cikin wannan shirin fim ɗin dai, abubuwa da dama ne suke faruwa, domin ita kanta Bintu, mahaifanta sun matsa mata akan cewar da dagewa Prisbella ɗin akan ya sake ta, sai dai kuma a san da take faɗawa Prisbella ɗin ta buɗi baki, inda ta ƙara da cewar wallahi Prisbello ko da a ce ka sake ni to fa lalle ka sani cewa babu yadda za a yi na je na ƙara auren wani namijin bayan kai inda take ƙara mawa da ce masa ni dai kai nake so kuma da kai zan yi rayuwa sannan kai zan aura a ta daga gefe kuwa mu'azzam mai martaba kafin lokacin mutuwar tashi ya yi domin dai akan irin binciken da muka yi lallai abubuwa da dama ne za su iya faruwa ko dai silar bintu da, da prisbello hakan ya sa wani ciwo ya bayyana a jikin shahar ta kai da ya mutu ko kuma dai ta daga wani bangaren duk da bin san cewa a tirila muka kalli wannan abu, to fa lallai babu abin da ba zai taba iya faruwa ba tsakanin mutuwar mai martaba ko kuma kwantawa ciwon mutuwa sannan mai martaba kafin ya kai wannan matakin sai da ya umarci Fritz Bello kan ya miƙawa kanin shi mu'azzam girman sarauta duba da irin yadda Fritz Bello yake saba maganar mai martaba akan soyayya hakan ya sa mai martaba din ya umarce shi akan ya gaggauta bawa kanin nashi mu'azzam mai <clears throat> mu'azzam mataki na zama wani daga ɗaya ko kuma na zama ɗaya daga cikin manya-manya a fadar mai martaba ma'ana da ya zama na cewa ko da a ce sarki ya mutu to fa lallai mu'azzam shine zai gaji komai na sarauta har ta sarauta wanda zai zama rasa sarki a wannan lokacin to fa lalle mu'azzam shine zai zama sannan lamarin Prince Bello sai ƙara girmama yake yi yana ƙara gaba domin dai wasu abubuwa da muka ga Prince Bello ɗin yana yi lalle a da baya yin su amma a yanzu gashi yana aikata abubuwa waɗanda ba su kamata ba domin dai a cikin shirin mun ga yadda yake yi wa manya na sama da shi rashin kunya duk dai akan musahi bashi bintu shin masu kallon mu da masu sauraron mu wanda ya kuke gani za ta kaya tsakanin mu'azzam da prisbello a wannan shirin fim na gidan sarauta lalle akwai cakwakiya mu dai a yanzu babu abin da za mu ce sai dai mu ce duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri da muke tafa da shi a yanzu. sai dai idan har wannan kuma ya kasance shigowar ku na farko muna ga mai roƙon ku akan ku daure ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa sannan kuma kar ku manta da taɓa alamar like akan wannan bidiyo muna godiya